a yayin da ake ci gaba da zaman zullumi, tare da fatan ganin an kubutar da ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara a jihar Nejan Najeriya, da wasu ‘yan bindiga suka kwashe a safiyar laraban nan. Wasu daga cikin ɗaliban sun bayyana halin da suka shiga a sakamakon wannan tashin hankali. Wasu daga cikin ɗaliban da suka tsallaka rijiya da baya sun ce sun kwana ne a cikin daji bayan da suka samu sa'ar kubucewa daga hannun waɗannan ‘yan bindiga. Sai suka ce duk wanda ya gudu za su halbe shi. muka fara guduwa amma sun samu sun tattara wasu saboda akwai wannan masu kama suka za su dore masu sa da dan wanka to akwai wanda ya kurin ma guduwa har suka buga mai botan bin daga nan kai shi ya fashi ne aka ce ya mutu ko a shi wannan da aka halba din shi daga can wasu ne suka gudu to suna mace musu tsaya tsaya ba tsaya ba ko sai suka yi halbi kai ya aka ka ka kubce ka gudu eh to da yake mu hostel din da aka shiga mu muna dan nisa da su ne kafin su kawo yin kafin su kawo mu riga mun fita ko mu ba to ina kai da ka gudu kai eh daji muka shiga mu kuna kuka shiga daji ko kuna da yawa eh gaskiya mafi yawancin ma abin ga ɗaliban ma kowa na cikin daji ne kawai shi kenan mu da muka ga haka sai kai muka tashi muka gudu muka shiga daji muka dinga gudu haka kawai wannan kuna tare kuka shiga dajin ko kowa daban-daban kowa daban-daban ya bi to kai ina ka bulla ni gaskiya ni ma da cikin daji ne na gan kai na gaskiya ban san inda na bulla ba kuma kai tahiya mai tsawo eh gaskiya mun yi tafiya mai tsawo saboda ba ni ma kaɗai bane muna mun dai kai kamar muku ne tare da muke ta gudu wuri daya sai can muka je kusa da wurin ice sai muka tsaya da muka ga mun yi nisa da su sai muka tsaya nan wurin dai ne muka kwana wannan al'amari dai ya sa uwayen yaran shiga cikin wani yanayi na tashin hankali tare da bayyana matsayinsu. Alhaji Abdulkarim na ɗaya daga cikin iyayen yaran ga abin da yake cewa bayan da ‘ya'yansa guda biyu suka samu nasarar kubutowa daga hannun ‘yan bindigar. Ɗana ɗaya daga ciki ya kiranta waya ya ce, Baba, ka san mun kwana cikin tashin hankali, yanzu kana ina ya ce gashi. ina kanin ka ce gashi ina kuka kwana suka ce daji saman ya yace suna cikin bacci karhe ɗaya na dare aka shiga da kakin soja waɗanda suka zo da bindigogi da kakin soja sai a sa bulala a tashe su suna kwana. Tini dai gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ganin ta kwato yaran da ke hannun waɗannan 'yan bindiga in ji ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Mai Gari Dingyadi da suka ziyarci jihar Niger a sakamakon wannan al'amari. Shugabanninmu na tsaro za su ɗauki waɗannan matakan domin a ga cewa wannan bayan Allah da 'yan makaranta da sauran mutane da aka ɗauka an dawo da su sun sadu da iyalansu. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya ziyarci makarantar ta Kagara a cikin wani jirgin sama mai saukar angulu ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici tare da tayar da hankali sannan ya ce tunda masu aikata wannan ta'asa ana zargin akasarinsu fulani ne to ya kamata a bullo da tsarin baiwa makiyaya kulawa ta musamman ina ganin makiyaya ba a kyauta musu ba ya kamata a fara kula da su su ma su masu daɗin rayuwa su ji daɗin sana'ar da suke wannan shine kawai zai ba mu zaman lafiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya